This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau talata 19 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanan labarai. To baba, wani jami'in diflomasiyya Amurka ya isa birnin Beirut domin ganawa da jami'an kasar Labanin game da yuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. shugaban rasha vladimir putin ya rataba hannu kan wata dokar nukiliya da aka yi wa kwaskwarima sannan za ku ji cewa hukumar zaben somaliland ta sanar a yau talata cewa jagoran 'yan adawa ya kayar da shugaba mai ci na yankin da ya balle daga somaliya kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa jamhuriyar niger ta kira taro a kan tsaron yakokin kasashen yankin sahel tsaron iyakokin kasashenmu na bangaren Sahel dole sai shugabanni sun ba jami'an tsaro wadatattun kayan aiki wanda za su fuskanta duk wata barazana da ake fuskanta bale wanga lokaci da muke ciki. A Najeriya kuma ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin karamin ministan tsaron Najeriya Bello Mutawalle da wasu manyan 'yan jarida biyu biyu bayan karar da wani wata karar da ministan ya shigar akan zargi da yake musu. eh shi ne girma minista ya shigar da kara a kan batanci da suke masa tun daga farkon shekarar nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da haza social media yawa saboda haka ya shigar da kara yana neman mutum kuɗi naira biliyan goma da kowane ɗaya daga cikin kamar kowace ranar laraba yau ma muna eh, ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma na baballe wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa da shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa a najeriya bayan haka za mu kawo muku sakonnin kuma masu sauraro da kuka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu ga baballe da labaran duniya jama'a assalamu alaikum wani jami'in diflomasiyyar amurka ya isa birnin beirut domin ganawa da jami'an kasar labanin game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka ce kungiyar hezbollah ta amince da ita wacce za ta kawo ƙarshen fada tsakanin isra'ila da kungiyar da iran ke marawa baya amos hoxton zai gana da kakakin majalisar dokokin labanin nabi berry wani aminin kungiyar hezbollah wanda ke shiga tsakani ga mayakan Kwamitin Labanin da kungiyar Hezbollah sun amince da shawarar da aka gabatar a makon da ya wuce, tare da yin wasu kalamai kan abubuwan da ke ciki, kamar yadda Ali Hassan Khalil ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Litinin. Yayin da yakin Ukraine ya shiga rana ta dubu ɗaya a yau Talata, shugaban rasha vladimir putin ya rattaba hannu kan wata dokar nukiliya da aka yi wa kwaskwarima inda ta ce kai hari kan rasha daga duk wata ƙasa da ke samun goyon bayan ƙasa mai ƙarfin makamin nukiliya ana ɗaukarsa a matsayin harin haɗin gwiwa kuma zai iya haifar da martanin nukiliya sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da shugaban amurka joe biden ya wa ukraine izinin amfani da makamai masu cin dogon zango daga amurka wajen kai hari kan wuraren da sojoji suke a rasha kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito cewa a lokacin da aka tambayi kakakin gwamnatin rasha dmitry peskov ko an yi kwaskwarimar dokar da aka fitar a matsayin martani ga izinin amurka ya ce an fitar da ita a kan lokaci kuma putin yana son sabunta ta don irin halin da ake ciki yanzu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar zaben somaliland ta sanar a yau talata cewa jagoran 'yan adawa abdulrahman muhammad abdullahi iro ya kayar da shugaba mai ci musi bihi abdi a zaben shugaban ƙasa na yankin da ya balle da ke kuryar gabashin afirka masu sa ido masu zaman kansu sun bayyana zaben da aka gudanar cikin limana iro ɗan takarar jam'iyyar wadani ya samu kashi 63.92 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa idan a kwatanta da bihi da ya samu kashi 34.81 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa ɗan takarar da ya zo na uku faisal ali warabe ya samu kashi 74 cikin 100 na ƙuri'un an shirya gudanar da zaben ne a shekarar da biyu amma aka jinkirta saboda bambance-bambancen siyasa. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan kasashen yankin sahel da suka hada da niger da mali da burkina faso suna wani taro a agadas da ke arewacin jamhuriyar niger domin tattaunawa akan matakan da suka dace wanda za su dauka domin kyautata tsaro akan iyakokinsu taron wanda gwamnatin mulkin sojan niger ta shirya na da manufar daukar matakai akan iyakokin kasashen domin tunkarin duk wata barazana ta ta'addanci da kuma ta wata ƙasa. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto da haiko mana. Gwamnatin Nijar ce dai haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka shirya taron wanda ya sami halartar jami'an tsaro da ke tsaron iyakokin ƙasashen da ƙungiyoyin fararen fulla da nufin tattaunawar haɗin gwiwa kan matakan da suka dace a ɗauka a kan iyakokin ƙasashen domin daƙile duk wata barazana da ke shirin tasowa ƙasashen. Tun a baya ne dai gwamnatin Nijar ta fitar da tsarin kula da iyakoki tare da ƙasashen Mali da Burkina Faso sakamakon matsalolin da yankin na Sahel yake fuskanta. Sani Umaru jami'i ne a ministan cikin gida na Nijar. Zancen kama a kula da iyaka tamu kenan shi muhimmancin wannan abu su kama masu iko horon nan kama gunduma tunda in kun diba ba kowa da kowa na an karanyo ba wanda a bisa iyaka ne kama hukuma wanda a bisa iyaka an kare su dan a tattamna bisa matsalolin da suke ciki mu kuma mu gaya musu abin da ya kamata a yi yan ka zo an tattamna za su gaya mana matsalolin da suke ciki mu kuma za mu taimaka mu gani abin da ya kamata a yi a yi hankali kwarai da abin da zai shigowa tunda kun ga dai cikin matsalolin da muke nishar ba sai mun gaya muku ba wannan abin da abu ku 26 shida kun gani Niger kowa wata mutane kasashe da yawa na neman Niger a zo a kawo hari idan dole kuma cilas sa an sha hankalin mutane a ci a hankali bisa abin da ka shigowa ba mu da wani mugun nuhi wajen wata ƙasa mai amman zamu tare ƙasar mu karfafa matakan tsaro a ƙasashen don tunkarar matsalolin shine ya tilasta ƙasashen bujiro da wannan taro a cewar Musa Ture wakilin Mali a taron ya ce manufar mu ita ce tunkarar kalubalen da ƙasashen mu ke fama da su kamar fataucin miyagun ƙwayoyi da fashi da makami da tururuwar 'yan cirani da ke son tsallakawa zuwa nahiyar turai kenan babu ta yadda za a samun abin da ake buƙata a iyakokinmu ba tare da an samar da wani cikakken tsari guda ba a tsakanin mu domin tunkarar waɗannan matsalolin. A nasu bangare kungiyoyin fararen fulla na ganin dole gwamnatocin kasashen su wadatar da jami'an tsaro kasashen da ke aikin sintiri a iyakokin su wadatattun kayan aiki wanda za su iya tunkarar duk wata barazana idan ta taso a cewar amma ali yan kungiyar farar fulla. Tsaron iyakokin mu nan bangaren Sahel dole sai shugabanni sun ba jami'an tsaro wadatattun kayan aiki wanda za su fuskanta duk wata barazana da ake fuskanta balewan ga lokaci da muke ciki in ka ɗauka yanzu duk wanga iyakoki na Nijar muna fuskantar barazana wanda yake gaskiya dole gwamnati sai mai da hankali wannan bangaren na tsaro. A ƙarshen taron dai an fitar da shawarwarin da mahalarta taron ke ganin idan ai amfani da su to za a iya magance matsalolin da iyakokin ƙasar Nijar da ma yankin Sahel yake fuskanta. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da Instagram. Yanzu kuma ga baballe da ci gaban labaran duniya. masu fama da cutar daji da masu fafutuka suna kira ga hukumomin zimbabwe da su tabbatar da cibiyoyin cutar kansa suna da kayan aikin ceton rai da ake bukata don kula da marasa lafiya yadda ya kamata wasu marasa lafiya sun ce asibitocin gwamnati ba su da na'urorin bincike da maganin kansa fugai manyenza wacce ke zaune a harare babban birnin kasar zimbabwe ta ce ta kamu da cutar dajin mama a dubu If da didn't bakwai. money, I would Idan da ba ni da kuɗi da yanzu na mutu, da yanzu na mutu, saboda maganin yana da tsada sosai, don haka zan iya cewa rayuwata ta kasance mafi yawa saboda halin da nake da shi da kuma irin tsarin mulki da na samu. Daga ƙarshe, Ƙasar Rasha ta yi amfani da ƙarfin ikonta ta ƙi amincewa da wani ƙuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin, wanda ya buƙaci a gaggauta tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin Sudan da ke rikici da kuma kai kayan agajin jin kai ga miliyoyin mutanen Sudan. Rasha ce kaɗai mamba a kwamitin sulhu da ta kaɗa ƙuri'a ƙin amincewa da ƙudurin tsagaita wuta. kasar china kawar rasha ta goyi bayan kudirin wanda birtaniya da saliu suka tsara mataimakin jakadar rasha na majalisar ɗinkin duniya dmitry polskin ya shaidawa majalisar cewa moscow ta ki amincewa da kudirin saboda ya kamata gwamnatin sudan ta kasance kaɗai ke da alhakin abin da ke faruwa a sudan karshen labaran duniyar kenan. a gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma bari mu leƙa tarayyar Najeriya inda ƙaramin ministan tsaron Najeriya ya kai ƙaran wasu fitattun 'yan jaridu na arewacin Najeriya guda biyu ya kai ƙararsu a gaban kotu da ke garin Bichi a jihar Kano. To ko mai zafi daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. Karamin ministan tsaron Najeriya Dr. Bello matawal Maradun ya garzaya garin Bici gaban wata babbar kotun jihar Kano inda ya shigar da wasu fitattun kafin watsa labarai na arewacin kasar guda biyu wato Vision Media Services da kuma Liberty Radio and TV. Bisa jerin wasu zarge-zarge, barista Umar Sa'id shine lauyan ministan tsaron. Eh shi mai girma ministan shigar da kara akan su da muka shigar da kara akan batanci da suke masa tun daga farkon shekarar nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da aza social media yawwa saboda haka ya shigar da kara yana neman zuzumutun kuɗi naira biliyan goma ga kowane ɗaya daga cikinsu wanda aka fara shari'a har kotu ta ba da huda ranar ɗaya ga watan Nuwamba cewa su wayanda ake ƙara lallai su dakata kar su ƙara ɓatanci ko su ƙara wani fostin a kan social media game da shi minista ko kuma ofis ɗinsa har sai an saurari roƙo da aka shiga ranar sha biyu ga watan Disamba. Sau da yawan su daga ciki gaskiya sun yi compliance sun kama kotu amma ɗaya daga ciki daidai inawa yana ta in fact mun koma kotun mun gaya wa kotu kuma kotu ta ba umarni na gaba. Kamar wani umarni na gaba kotun ta bayar? Za a bashi takarda shi wanda daga baya kuma kotu za ta ɗau mataki a kai. Na kuma ji ta bakin lauyan da ke kare waɗanda ake kara barista Nasiru Sa'id. A dokokin Najeriya sun bai wa duk ɗan Najeriya daman ya bayyana ra'ayin shi musamman 'yan jarida suna da dama su bayyana ra'ayinsu akan abubuwan da ƙasa take ake ciki na farko ba su suka kago labarin da ake yadawa kan shi bella matawalla ba hukumomin bincike sun yi bincike a kai kuma in mintuna kafin a kawo ga wannan matsayin ba su ne 'yan jaridan da nake wakilta suka kirkira ba amma a matsayinsu na 'yan jarida da kuma kafafen yada labarai na da daman su yada labarai da ra'ayoyin al'umma akan abin da ƙasa take ciki kuma wannan abun ne suka yi. A gefe guda kuma kungiyar masu kafafen watsa labarai na arewacin Najeriya ta ce kokari ministan ke yi domin kawo cikas ga 'yancin 'yan jaridu. Kamar yadda shugaban kungiyar Abdullahi Yalwa ke mun karin bayani. Karamin ministan tsaro Matawalle ya kai karan wayannan mutanen kuma mu ba mu amince ma da hanyoyin da aka bi ba ya zaɓi wayannan shugabannin a matsala da yake yawancin ma jaridu da gidajen rediyo na talabijin na kudu sun fi gidajen a arewa ma a hasa wannan wutar amma a ce 'yan arewa kawai ya zaɓa tsari ne na a hana 'yan jarida a arewa yin aikinsu To sai dai kuma lauyan ministan barista Umar Sa'id ya ce ko kaɗan wannan zargi ba haka ba ne. Akwai wajen faɗin ah, albarkacin baki akwai limit ɗin da in ka je kuma ka shiga hurumin mutum to kuma kotu ba za ta kyale ka ba doka ba za ta kyale ka ba. Yawa shi wannan wanda ka taɓa huruminsa ko ka ci sa yana da dama ya ɗauki matakin da ya kamata. Barista Umar Sa'id lauyan da ke tsayawa ƙaramin ministan tsaron Najeriya kenan Hassan Maina Kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai kai ne da wannan rahoton kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shiri na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata a inda na tambayi shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta najeriya wato nipas saniyar wano arzika mai kifi kaduna cinko suna da haɗin gwiwa da manyan makarantu da ke koyar da ayyukan noma da kiyo domin ƙara horas da ɗalibai da suke neman ƙwarewa akan harkar noma eh, mafi yawanci waɗanda muke partnership ɗin da su mafi yawanci wasu daga cikinsu duka malaman jami'o'in ne misali ka kama irin su da kaladan da yake nan kaduna fish house yana koyarwa a faculty na agriculture a biyu kamar su dr dalhatu a nan kaduna duk sun har yanzu suna koyarwa kuma suna zuwa kuma manya-manyan institution wanda suka shafi fisheries din kuma still suna kara ba da wannan training din da kuma mu kanmu da muka courses din kuma muke shugabanci muka daɗe cikin abin tun iyaye da kakanni abin da muke kenan to mu ma muna da ilimi na koyar da irin waɗannan abubuwa a takaice za ka iya wa masu sauraro a karin bayani kamar yanzu mutum yana so ya fara harkar su me da me ya kamata ya tanada harkar su ko harkar kiwon kifi kamin kifin nake magana tun a farkon hirar da muka yi kana magana cewa akwai wasu kamfanonin kasashen waje da suka zo najeriya suka nemi gwamnati ta ba su lasisi domin su ranga kama kifi a teku suna zuwa can tsakiyar teku suna kamawa to ku masuntan gida nake nufi tun da aika ce sana'a ce ta kiwon kifi da kuma kamawa ko da kuma siyarwa to shine muke so kai wa mai sauraro bayani yanzu idan mutum yana so ya fara harkar kamin kifi wani hanya zai bi shi ma don ya ga ya samu wannan damar yawa wannan ai daga cikin tsarin mu na union ɗinmu Ah, yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muke so mu mu bude waɗannan santa ɗin yadda za mu koya ma mutane sannan kuma shi deep sea deep sea fishing dole waɗannan turawa ita gwamnati ah, shi sa muke son gwamnati ta fahimci abin sannan ta mana providing ɗin waɗannan fishing trawlers ɗin wanda suke tafiya deep sea kamar jirgin da zai tafi kamar daga nan kaduna tafi lagos kilomita dubu ɗaya ɗari takwas a cikin teku ya wata ɗaya wata biyu a cikin ruwa yana kama kifi saboda haka waɗannan turawa da suke karɓan license a hannun gwamnati gwamnati sai ta ce musu to za mu ba ku license na kama kifi amma muna so ku dinga ɗaukan mutanenmu za mu dinga tare da waɗannan ƙungiyoyi namu na masu kama kifi za su dinga ba da recommendation na mutanen da za mu dinga haɗa ku da su kuna tafiya waɗannan disci ɗin kuna koya musu kamar kaga wasu ƙasashe irin su kwatano mafi yawancin mutane sukan je kasan harkan import na kawo kaya daga kasashen waje. Kasar Benin ne ko? Garin Kwatano eh, na kasar Benin. Garin Kwatano kwarai da gaske. Mm. To in ka je kasan za ka soke ka. dole ne sai kasar ta baka wasu adadin mutane wanda za su yi maka aiki a cikin jirgi su ko maka da motoci ta biya su. To haka muwa muke so gwamnati ta yi. Ba wata ɗauki sukutun guda ta ba su lasin su ma cikin teku su kama kibu su tafi da shi ba. sannan mu mutanen kasar mu masuntan kasar mu gwamnati ta ki alakanta su da waɗannan mutane to muna kira ga gwamnati masu waɗanda take ba lasin ɗin to ta ce musu mu ma mutanen mu mu ba da namu mutanen su dinga yin aiki tare da su don su fahimci da abu sannan gwamnati ta kawo waɗannan jirage ta ba su ma masuntanmu mu su tabi duk ɗin misali yanzu yadda babu kifi a Najeriya ƙasa ce wadda take ɗauke da mutum miliyan ɗari biyu da wani abu yanzu a cikin ƙasar nan yanzu ba mu da ton kamar ton hamsin cikin ɗari yanzu baya sauka ni kifi a Najeriya saboda haka akwai buƙatar shi a sashen lafiya ma na protein akwai buƙatar kifi saboda haka gwamnati za ta iya providing a six geopolitical zone na Najeriya jihohi yanki shida na ƙasar nan ya kasance an keɓe wuri wanda yake kamar depot ne in an kamo kifin daga can cikin teku a zo a kawo shi wannan dafa din a yi providing din gidan sanyi wanda yake za a duba lafiyar kifin kafin a daddatsa shi a koyar da yadda za a sa shi a kwali yadda ba zai lalace ba da wanda za a gasa da sauransu ya kasance gwamnati a cizofolkar din za ta dinga koya masu waɗannan sana'o'in maimakon su su tafi da kifin kasar waje a to a dinga processing din shi a cikin gida kamar yadda misali dangote ya yi matatan man shi a cikin ƙasar nan misali yanzu an ɗauki mutanen ƙasa aiki sannan ana ba shi kurɗo yana tacewa a cikin ƙasa misali ana bayarwa to haka shi ma kifin ya kamata a yi a fitar da depot na kowane a sizio zone a fitar da depot to da kai wannan maganar ah, akwai ma'aikatar da take kula da wato harkar teku a najeriya wato blue marine ban sani ba wani irin kokari take yi ta ga ta taimaka muku da tana karkashin gwamnatin tarayya ne wato ita bulumarin yanzu ne muka ah, fara samun alaka da ita satin nan na yi magana da shi director fisheries na federal blue marine economy din mun yi magana da shi akan satin nan ya kamata mu haɗu da shi a ofis ɗinsa mu je mu gana da minista don mu kawo musu waɗannan maganganu don suna neman mu ruwa a jallo kuma lalle lalle ne satin nan da za mu shiga dole za mu je mu zauna da su mu ba su tsari mu ba su shawarwarin abubuwan da ya kamata saboda sabon ministry ne aka hada mu da su tun da muna gargashin ministry ne na agriculture na harkar gona to yanzu an mai da mu bulumarin economy to dole ne yanzu muna da leta muna da kata cvc da za mu kai musu mu zauna da su mu ba su wannan tsare-tsaren su sa shi a cikin budget na federal government budget sannan ɗaya daga cikin wanda yake ba shugaban ƙasa assistance wanda yake a kan agric business shi ma mun yi magana da shi kuma na yi takarda open letter da shugaban kasa ya ganta ya cire ya ce in shugaban kasa ya dawo a wancan sati to zai ba shi takarda in ya ba shi kuma lalle lalle ne ce zai ba shugaban kasa kuma akwai bukatar mu zo mu zauna za mu zo mu zauna a wancan sati kenan to kowane tabbaci zaka ba wa 'yan najeriya na wadata su da kifi Eh, lallai lallai lallai lallai a halin yanzu lallai lallai mun riga mun fito mun tashi saboda akwai wata magana da gwamnan jihar kaduna ya yi wadda lokacin da ya ta taba ne wato da aka fara zanga-zanga na a cikin garin nan mun ga cewa lallai lallai gwamnati ya kamata ta wani abu saboda jama'a sun yi yawa kuma babu abu yi to daga nan ne sai muka farga lokacin da shi mai girma gwamna sanata sani yake cewa lallai lallai wannan abu laifin su ne kuma insha Allahu lokaci bai kure ba kuma za a gyara to daga cikin bayanansa ne muka ce to mu ma a bangaren fisheries da mu ne muka fara fara wannan sana'a a jihar nan to insha Allahu bi iznillahi ta'ala cikin dan lokaci kaɗan yanzu in Allah da za mu yi kokari mu tabbatar da cewa mun inganta ita wannan sana'a kamar yadda take a da a yanzu don a samun mu da mutanen arewa Masu sauraro a nan zan dasa aya a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya wato Nipas Sani Rulwano Arzika mai kifi Kaduna sai kuma Fiona Nandudu wa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Toma Jalla a gaishe ka. To yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe goma sha ɗaya ne da kusan minti ishirin da na safe wato wanda za mu kawo muku shiri na gaba saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. yau filin zai fara ne da sakon armadan mai ganga kukar samu daga jamhuriyar niger mai cewa salamu alaikum boa hausa tura tawaga ta musamman a ƙasar chadi da gwamnatin najeriya ta yi domin ganawa da shugaba idris dabi kan batun janye sojojin ƙasar. daga cikin dakarun haɗin gwiwar sojojin mnjtf da ke yaƙi da ƙungiyar boko haram tabbas hakan ya daidai muna fatan allah ya sa ganawar ta samu nasara allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula da ke damun ƙasashenmu na afirka sako na biye na sama'ila agnes malam Fatori, mazaunin difa a jamhuriyar nijar ne mai cewa caccakar manufofin shugaba tinubu kan taɓarɓarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa wanda tsohon shugaban ƙasa cip olusegun obasanjo duk da cewa a duk sanda obasanjo ya fito ya yi magana sai a gan shi a matsayin wanda bai san abin da yake faɗi ba amma a wannan karan mu 'yan najeriya gani muke obasanjo ya faɗi gaskiya don haka masu rike da madafun iko ku gyara sai kuma saƙon shehu adamu rijau mai cewa tabbas za a samu sauƙin rayuwa cikin sauri a najeriya idan har gwamnatin asuwaju ta mayar da tallafin man fetur ɗin da ta cire domin babu abin da ya haifar mana da tsananin rayuwa da muke ciki sai cire tallafin man fetur din da gwamnatinsa ta yi sai kuma saƙon mahmud salihu ƙauren na moda jihar zamfara najeriya mai cewa banka wuta ma amfanin gona da 'yan bindiga ke yi a wasu sassan arewacin najeriya wani tsabagen rashin tausayi ne duba da yadda wasu yankunan sai da suka biya makudan kudade ma 'yan bindiga sannan suka bar su suka noma gonakinsu allah ya mana maganin abin da ya fi karfinmu mu sako na ƙarshe na sani mai lange-lange yalwaya wuri ne mai cewa muna marhabin da ƙoƙarin gwamnan jihar borno baba gana zulum na buɗe wani taron kwamitin yin gyara ga makarantun tsangaya na addini domin tafiya da zamani da fatan allah ya sa a cimma nasara ganin irin muhimmancin da hakan yake da shi ga kyautatawar harkar ilimi a arewacin najeriya masu sauraro albishirinku Shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara. zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu To ma yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. wani jami'in diflomasiyyar amurka ya isa birnin beirut domin ganawa da jami'an kasar labanin game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka ce kungiyar hezbollah ta amince da ita wacce za ta kawo ƙarshen fada tsakanin isra'ila da kungiyar da iran ke marawa baya amos hoxton zai gana da kakakin majalisar dokokin labanin nabi berry wani aminin kungiyar hezbollah wanda ke shiga tsakani ga mayakan yayin da yakin ukraine ya shiga rana ta dubu ɗaya a yau talata shugaban rasha vladimir putin ya rataba nukan kan wata dokar nukiliya da aka yi wa kwaskwarima inda ta ce kai hari kan rasha daga duk wata ƙasa da ke samun goyon bayan ƙasa mai ƙarfin makamin nukiliya ana ɗaukarsa a matsayin harin haɗin gwiwa kuma zai iya haifar da martanin nukiliya sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da shugaban amurka joe biden ya baiwa ukraine izinin amfani da makamai masu cin dogon zango daga amurka wajen kai hari kan wuraren da sojoji suke a rasha Hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau talata cewa jagoran 'yan adawa Abdulrahman Muhammad Abdullahi Iro ya kayar da shugaba mai ci Musi Bihi Abdi a zaben shugaban kasa na yankin da ya balle da ke kuryar gabashin Afirka. masu sa ido masu zaman kansu sun bayyana zaben da aka gudanar cikin lumana iro dan takarar jam'iyyar wadani ya samu kashi 63.92 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci sai kuma can da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma fiona wa mayi wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokacin baba ya koma keri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma kada a shafa a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam